jumada akir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wacce ta yi daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da uku milanin annabi isa alaihi salam a muna gabatar da karatu a na qafilatul mahabba wacce take ƙarƙashin Profesa Ibrahim Ahmad Bakari shugaban masallacin ƙasa da ke Abuja a wadda wannan ƙungiya a wannan tafiya tafiya ce wanda ta sami izini daga Sheikh Sharif Ibrahim sale Al-Husani a wanda Dr. Alha Ibrahim yake jagoranta ta a jihar Yobe. Alhamdulillahi maudu'in da muke gabatarwa a wannan tafiya ta kafilatul mahabba shine maudu'i na haƙƙin makwabtaka wanda haƙƙin makwabtaka a malam da ya sauka malam abdullahi sabu a da ke anguwar igwanda ko ke shago tara ya gabatar mana alhamdulillahi ya ba mu bayanai masu gamsarwa wanda kai tsaye wannan bayanai nasa mun fa'idantu ƙwarai da dai kuma da zan masa taliki akwai magana ɗaya da ya faɗa wanda hankali na zai tafi zuwa gare ta maganar ita ce da ya ce ko da kana zaune da mutane a majalisa ka san harshenka ne zai dinga faɗa ga abokanan zamanka wanda wannan shine abin da al'umma muka rasa a yanzu da yawan mutane wanda kake zanne da su a majalisa ɗaya nema suke yi wani abu ya faru a cikin wasa su gaya maka bakar magana shi ne abin da mutane suke ci. wani kuma ba a cikin wasa ba ne izgili zai maka wani abin da ya san ba ka kai ba kuma ba za ka kai ba kuma ba ka da a haliya da abin sai a ce ah, aika za sai suwa ne wanda kai idan ka fahimta za ka ga bakar magana ya faɗa maka wanda wannan allah subhanahu wa ta'ala ya hana sha al-qur'ani bayan nan faɗa wa mutum mummunan suna duk yana daga cikin abin da mutane ba su kiyaye harshensu wanda idan ka zanna a majalisa idan mutum yana zanna ga ka gashi ce yadda ka san ka sai gida ya sai gida makwabtaka ce ba to haka nan idan ka zanna a majalisa shi yana sande, kai kana sande. maƙwabtaka ce wanda za ku gani wannan ko da a hanyar bulaguro ne za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan za mu tafiya mazan allah ya ce idan jama'ar mutane ne da yawa a samu shugaba a saka ai shugaban nan kun zama makwabtansa ya zama makwabcin me yasa annabi ya ce a sa shugaba akwai abin da zai iya tasowa a nemi wani mutum ɗaya ya zama mai magana da yawun jama'ar da baki ɗaya wanda ni ma da kaina na taba ganin irin wannan lokacin da za mu hijira daga garin potiskum a lokacin da crisis na boko haram yake faruwa sai ya zama da yawa idan an zo idan kuka ce hijira za ku yi ku bar gari ma'aikata ne su hana ku su ce to in kun fita daga garin suwa suke karewa sai ya zama idan ka je kai su bulla baka kace kai dan gari ne za ka fita su ce to ba za ka fita baka komo. to idan kuka je in ba direban ku ya zama shugaba kowa ya yi shiru shi ya yi magana ba ƙarshe sai a da ku gida ko kuma tsoro ne da firgici ya sa kuka bai gida amma direba yana zuwa zai ce to ga ma'aikata ku shiru kan kowa yi magana in an tambaya ku bari zan yi magana ana cewa kai wannan masu aka yi ko sai ci ranka ya dade ai dama yan rani ne sun dan gama sana'o'insu ne kuma za su tafi wurin iyayensu to shi ke ku kuma kun zama yan rani daga lokacin a wannan gurin ya samu a gurin kuma ka ce kai ba ɗan rani ba ne ta faɗar ka sai ta sa a da kai baya ta kunga da yawa daga cikin mutane ana zuwa a sanna da su majalisa ɗaya amma abin da zai baka tausayi ƙoƙari suke su san wata tsokala da baka so su dinga gaya ba ƙoƙari suke su san wata tsokala da baka so su dinga faɗa ko wani sunan banza da ka zo saboda kowa ya yi dariya sai wani mutum ɗaya ya san ba ka son sunan sai da dariya wane wane ya sai gaya maka wani suna da za ka ga mutanen kaban an faɗa baki da su yana faɗa yin su fashe da dariya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa makwabtaka ne tsakaninku a wannan gurin ya haɗa kun ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ya ce ina a sharon nasi inda Allahi manzilatar yau malkiyama kuwa nan taraka hun nas itiqa'a hushi annabi ya ce a lahira akwai wani mutum shi mutum ne amma irin mutane ne wanda idan sun zo majalisa dukkan batsa a bakinsu take dukkan zancen mata wanda ke tada sha'awa a bakinsu yake dukkan wasu abubuwa miyagun maganganu wanda mutumin kirki baya so mutumin banza kuma idan ana faɗa sai ka ga yana jin daɗi yana kyalkyalewa da dariya ana wani kai ka cika maganganu duk wanda ka ga yana ana faɗa yana dariya daɗi yake ji duk wanda ka ga ana faɗa yana kai wani kai ba ka da dama daɗi yake ji to shi mai fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai mutanen kirki ba za su zanna da shi ba mutanen kirki za su nisance shi mazan allah ya ce to wannan mutum in ya je lafira gunda allah zai zannar da shi kai da ka gan shi a filin alkiyama a wannan gun ka san ya shiga ba mu da su a majalisu muna da su wadda in ka zo in sha Allah ko carbi ne a hannunka kake salati sai ka ba salatin ka da saurara su saboda lalatacce ne bakinsa ba lalatacce ne na farko annabi an ya hana a zanna da irin wannan sannan annabi ya ce shi ma ya sani in bai daina ba zai tsinci kansa a wani mummunan masauki ranar tashin alkiyama to irin wannan mummunan sunan irin wannan izgili a ciwa wani mutunci ku ji daɗi ko kuma a zanna a soci wani ku ji daɗi wani kuma fa idan ya zo guri ne sai ya yi wani abin alheri sai ka ga wani fasikin mutum a cikin mutane sai ya gwale shi alheri ya yi ba amma sai ya gwale shi irin wannan gwalewar za ta sa jikinsa ya sanyi gobe zai yi sha'awar aikin ba zai yi sha'awa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu la yaskar ƙaunun min qaumin asa ay yakunu min minhum sai ce wala nisa'in min nisa'in asa kunna yakunna min hun sai ce wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab sai ta bi isal ismul fusu ba'da al iman ku duba wannan me Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah da ranar tashin alqiyama la yaskar qaumun min qaumi kada wasu mutane su ga wasu mutane su yi musu izgiri munafikai suna wasu sai na abubakar in an ganci ya gauta ce ɗin kaga na ga goshin annabi Muhammadu sai a kama hannunsa shi kuma sai na umar ana zuwa ce ga wanda ya bawa annabi yarsa ya aure shi kuma sai na alana ce ga sirikin annabi shi ma sai na ka ga sirikin annabi maganar ana ta ba don allah bai suna wucewa suna ce kun gani ko ai ba za su gane gulmar su muke a nan ba saboda mun wawaitar da su ku duba wannan to da yawa daga cikin mutane suna fadawa wannan mutum zai zo su mar magana shi yana ga gaban masoyansa amma a ya kauce yana wucewa sai su ce a ah, ai ma muni ne dan sa sai Allah ya ce bai yarda a yi din ba maza kassi wa maza izgi la yaskar qaumun min qaumi kada wasu si wa wasu izgi kada wasu jama'a su wasu izgi sai Allah ya ce asa an kai wa min zai yi wanda kake wa izgilin ya fi ka alheri zai yi ya fi ka auren Allah ta yaya in kai aka kawo kuskure sai Allah ya ce wala kun min nisa'i Allah ya ce kada mata su gaba ta su yi musu izgi wala nisa'u min nisa'in kada mata su ga mata su yi musu izgi sai Allah ya ce asa an kunna saboda wannan nunin niswa asa an kunna kaiwan min ba mamaki ya zama wa'innan matan da ake wa izgiri sun fi wa'incan matan da suke musu izgilin a wurin Allah wace kuma a wurin Allah in ka taba wanda ya fi ka Allah baya bari in ka taba wanda ya fi ka a wurinsa Allah baya bari yasa za ku ji hadisi ya ce man adali waliya kakar azantuhu da harbi alamai suka ce ba wani mutum ba wasu mutane da Allah ya yi alkawarin zai yi yaƙi da su su ɗebo ta kubbansu Allah ya ɗebo makamansa a gwamza sai mutum da mai gama da wani masoyin Allah da kuma me cin riba su biyu ne da kai yanzu an ce za ka yaƙi da Allah idan za ka je kwa tukunna ta ina za ka fara kawai ka san dai tarin bala'i ka karo wa kanka to kuna gani wasu zin sun taba Allah abinda baya kisa ma kashe su yake Allah abinda baya kisa ma kashe su yake ya zuwa ya taba ganin zuma don ta ya harbi an mutu amma sai ka ga wani harbin zuma ne sai yi sanadiyar mutuwarsu wani kuma fa giza-giza za a turo ya cije shi ya hau jikinsa ta nan shi ke nan wannan sai su iya kashe shi kakan za ka yaƙi da allah wani abu ma da yake kwana a ɗakin ka yake cin albarkacin gininka sai sanadiyar rayuwarka to wannan kaɗan kenan daga abin da malam ya tauna mana sai Allah ya ce wala talbi zuwa anfusa wannan zuɗu shi ne abin da mai afgari ya kawo yake cewa zu ake cewa wa zu ake cewa da zunde zu alhamzu ko da zunde da yafaca ba wani zunde ko yafaci bane ba shi bane wala talmizu ai shi wancan wallamzu din ne wala talmizu din Gwana mutane ka soki mutum a gaban idansa kamar wani abin da zai ji gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi kamar ya tashi ya bar gurin kar kuma ya tashi a riga gulmasa allamsa sukar mutum a gaban idansa sala ce wala talmizu an kusa sai ce wala su bil alqab har ku rinka jifa mutane da mumunan suna kun san baya son sunan sai ba masa saboda ya dinga zuwa in yi an gaishe a wani sunan a kyalkyale da dariya da zuwa da aisi wanda Allah ya kiyaye akwai matsalar sosai a cikin wala talmi zuwa an kusa ku wala tanabazu bil alqab sai Allah ya ce bi isal ismul kusur ba da limma alaci ai sunan da ya zama ba suna ne irin na musulunci ba to bayan an yi imani kuma iya ne na fara bayan an yi imani sai a fita daga layin suna. da kun wannan gaba da malam ya taba mana gaba ce mai muhimmanci kwarai da take nuna mana yana da kyau a zamantakewar mu a majalisa mu za mu zanna kuma wanda za mu zanna da su su ma su ji tsoron Allah su zanna da mu yadda muke zama da su ta shi shine matsalar al'umma a musamman zaman majalisa wannan ba ba a je ga kun yi gulmar gidan suwa ne kai ka tashi a yi gulmar gidan ku ba shi ma wancan ya tashi a yi gulmar gidansu shi ma wannan ya tashi a yi gulmar gidansu sai ka ga mutum yana tsoron tashi daga majalisa yana so ya zama shi ne na ƙarshe ko ba haka ake yi ba in ka sanna kuna nan kuka yi gulmar gidan su ne shi ba ne yana ta sa ce Allah yake ta wani faɗa wa gidan su ne mazinaciya ne shi kyasa kanwasa ba ta yi ciki ba shi ba? in ka wannan sai ka ga can ana tashi kuma shi ma wancan mai maganar iya ta yi ta shi ma babansa sa kaza ne shi ma ana ta yi haka sai ka ga kowa a wurin za a yi ta tono a yi aiboban mutane to shi yasa irin wannan zama majalisa idan ta magulmata ne an majalisar magulmata ne wanda ya san a yi gulmarsa to sai dai ya zama tashin karshe inda ba ka sa a yi gulmar kai dai ka zama tashin karshe kun ga ai dai Allah ya kiya a ah, don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta imanin mu kuma ya kiyaye mu daga shiga cikin mutuncin al'umma wanda ba mu da alaka da su ko suna kyautata mana zato a ah, subhanakallahumma amma yanzu misali na mu akwai tambaya eh, afwan na misali lokacin yarinta mutum na iya yi yin bol haka ya sanya wa kansu sun kan bol ne ne ko na ya taso ya yi hankali ya gane abin shirme ne ko na abin nan ya nema a daina gaya masa na amma wasu kuma ba sa iya daina kuma shi ya kan ya yake zama na ko kuma mutum ya sa kansa har ya girma ɗan yanzu a cikin a ah, nan ah, yana tambaya cewa mutumin da ya ɗan yi kamar wasan Allah a baya ko dai misali harkar kokuwa wani dai abu na wasa ko dambe sai aka sa kusan wannan wuraren ana sa wa mutum suna sosai duk wanda kai gwaninta idan sa gwargwadon yadda zai yako sunan da ya dace a wurin sa ya maka maka to irin wannan ya ce to kuma ka tashi sai ya zama kana buƙatar mutane su daina faɗa maka a kuma ka ce ka canja ba sai mutanen suka girbe daina faɗa to yaya hukuncin irin wannan faɗar tasa eh su a yanzu maganar da muke yi Allah ya ce su wanda suka san abin da baka so su ji tsoron Allah su daina faɗa. Ai me ya shafe ka? kai ai ka faɗa ba ka su ne su kuma suna faɗa wasu dan su bata ba rai wasu kuma dan sun saba da faɗa in sun gode su manta wanda dan mantuwa ya faɗa ba shi da matsala amma wanda ya faɗa dama dan ka ji haushi to shi wannan shine zai samu zunubi don haka mutane su iya bakin kokari a su ciyayi faɗa wa mutane abin da ba sa so kai wanda aka faɗa ma baka da matsala illa dai kai zuciyarka ne ba za ta yi daɗi ba wannan shine a akwai mutum biyu da suka yi kokari kwarai akwai malam nasir a alhaji abdullahi dan dutse ya siyo mai ya zuba a janaritan nan da za a yi karatu kuma tun lokacin sallah alhamdulillah allah ya saka masa da alkhairi ga malam na amadu ma shi ma ya siyo turaren wuta ya sa mana a masallaci da Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatunsu a zani salati ga annabi goma